واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد قام فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا مثلا فرق بين الشدة كتاب الضيوف وكتاب قلوب المرام لابن حجر العسقلاني ان شاء الله وانا شيء درسنا تجيبين لخمسين وأن بابي ثم حجر مثل باب التفليس والحجر باب التفليس والحجر akwai bayanai kuma guda biyar wanda za mu gabatar bismillah na farko da ake nufi da al ibn hajar ya haɗa abubuwa guda biyu a cikin wannan babi at-tawdih wal hajr me yake nufi da al kalmar da fi dacewa da al ita ce iyakarwa da hausa في والتبليغ شيء سياسة فبالذات النهاية في جريم الحديث يجوز منه الخشاك بين حدود السبعين يبنى العصير يأتي دلالة أنا سوى أطلق الرجل دلالة في أكن يأفعل إذا أطلق أتي متوم ياتي أتي لأجله إذا لم يقصده مال إذا متوم يدعو باشي دوكي هذا ما daga da larabci a kulasa da wasu kalmar da tafi dacewa ita ce ya ce shi ne mutumin da ya zama ba shi da dukiya kuma asali kalmar a alfalas yake fara ila tare ne kawai da kuma zai zama asali da larabci alfalas shi ne wandala wanda na wato kuɗi na ƙarfi wannan tun kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa sun san shi alfansu shi ne kwandala kuma wancan da akwai kudade da ake kerawa na ƙarfi shi ne da larabci alfansu to idan aka yi amfani da wannan kalma aka ce a masar rajulu wato ma'anarsa tsara ila halin yuqadu laysa ma'ahu fasu wato mutum ya kai ga halin da ba shi da bakon dala kaga ya fiye ciki wannan da dala shi kuma idan ka dubi eh, fasul bari mujalladin birshen na saba'in da shida ibnu hajar ya yi magana game da alfams shi ne littafin da gudun maram a shafin da ya yi masu bukari yace al-muflis shar'an da larabci a shari'a idan aka ce al-muflis shine man tazidu diyunuhu ala mawjudi mutumin da ba su sukan sa sun dara kaddarar da ya mallaka mutum ne ana jin shi ba su suka yawa ba su sukan har ma ya dara mallakar mutumin da ba daya duk abin da ya mallaka wannan shi ake kira al-muflis da larabci wanda a shari'a aka ne kaga kenan yadda muke fassara wannan kalma da al-muflis fallafashi akwai kuskure duk da cewa ma'ana ta don kusa ta yi kama amma asali da larabci al-muflis ba fallafashi kawai bane ana nufin wanda ya tsiyaci shine al-muflis wato wanda ya tsiyace a shari'ar ke shi ne mutumin da ana jin da ba su suka har ma sun tsara kaddara da ya mallaka ibn hajar ya ce su miya mutlisa da ya sa aka tsara shi wato wanda ya tsiyace li'annahu ta rusi saboda dan waye gari yan bandala yake da su ba da alkalu zazzara rakiba wa dalilin a da yana da sunan dan ne da na ba amma a yanzu ya kuma sunan dan kara domin a wancan zamani kudi yana da daraja kashi biyu kamar yadda ka sani a wannan zamani kudi yana da daraja kashi yanzu a wannan zamani kudi na takarda shi ne mafi daraja wanda za kuwa ita ce mafi gaskanta amma a wancan zamani kudi na azurfa da zinari idan kudin na azurfa ne ana kiransa jarabi, idan kudin na zinari ne ana kiransa addananiyar dinar shi ne sunan zinari addirham shi ne sunan azurfa waɗannan su ne manyan kudade a wancan zamani karamin kudi shi ne sunan karfi shi ne alfansu saboda ka idan ka ga har mutum an ware gari ya koma yana rike sulallan karfe kwandana ya nuna cewa ya gama talauci saboda ita kwandana ba ka sai wani abu mai kima da shi in ba ya ce ishara ila anna musara layan zinku ila illa adna al amwali ana cewa mutum al muflis saboda ya zama ba shi da dukiya sai abin da ya mallaka shi ne mafi kaskancin wato dukiya wanda shi ne kwandana wani kuma أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا بشيء تافه sannan na uku bayani na uku cewa mutum al-muflis ji ibn idan ya kasance doka ta hana shi sarrafa dukiyarsa sai dai doka ba za ta hana shi sarrafa bandala ba ba abin da ya shafi jirgi da za a yi wanda ya shafi binari ya shafi sulan na doka za ta hana shi كالفلوس لأنهم كانوا يتعاملون بها لا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة ابن حجر يقول زمني mutane ba sa mu'amala da kwandala sulan karfe sai dai kaddara da ta zama mara daraja amma kaddara mai daraja za ka ga ana cinikin ta ne da sulan azurfa da sulan zinari saboda ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sulan akwai kudin karfe aw da annahu fara ila halatin la yuridu fiha qalb ya zamanto mutum ya koma ga wato talauci mai tsanani ta inda ba shi mallakan komai sai sulallan karafa wanda shi ake kira al-muflis wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nau'ukan dukiyar da ake da su dinari azurfa sule na kara wanda akan haka ibnu taymiya yana magana da cewar shari'a ta ba da dama ga shugaba ya buga kuci يعني ينبغي للسلطان أن يضرب له فلوسا تكون بقيمة العدل في A da قاعدة ta musulunci yana da kyau a ce ƙasa tana da kuɗin da take amfani da shi wala ya kaje rudu sultan fil furusi aslan wannan kuɗin ba wai ciniki ake da shi ba wai wato ana sai da shi bane illa shi din ne ya zama wato kima na kasuwanci na mutane wanda dama matsayin kuɗi ke da in yashtari ya ani muhasan fa yasrifa hu fa yastajira fi ya kasance an samu makera waɗanda za su kera kuɗi ma daula wala bi an yuharrima alaihim al-khubusa allati bi aydihim wa yadribu lahum ghayraha ba daidai ba ne shugaba ya hana mutane amfani da kudin da suke da shi ya buga wani ya kara ma wannan da ya buga kudi ba wato ba a samun kudi akan kudi sai dai a buga kudi ya zama kuri ya zama kyauta wanda za a ba wa mutane su ci gaba da mu'amala da shi kamar misali ba za a ce an yi sabon kudi a yanzu tun da an buga wani sabon kudi shi wannan kudin an kara mai daraja saboda haka idan kana da miliyan ɗaya ba za a ba ka miliyan ɗaya na wancan ba sai ka zo da dubu hamsin haramun saboda shi asali kuɗi ba a ciniki da shi kuɗi shi ne asali mizani na auna abin da ake saya tsakanin mutane saboda ka ko da ƙasa ta buga kuɗi ba za ta dole riba a kan wannan kuɗin ba sai dai a ciro ladan buga kuɗin daga baitul mali bal yadribu ma yadribu bi qimatihi min ghairi rifqi للمصلحة العامة ويؤدي أجر الصناع من بيت المال wanda shi ne asali ka'ida ta kusa haka ba a buga kuɗi a ƙara ma kuɗi daraja wanda ya saba ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al-idafu al-mufhim lima ashkal تلخيص صحيح مسلم لا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي a juzuyi na shafin gari hudu da talatin da daya shi ma malamin ya ce al-muflis lugatan wanda ake nufi da al-muflis da larabci wanda ya ce kenan da hausa man la aina lahu wa la arba shine mutumin da bashi da tabar kuɗi ko bashi da kadara wa shar'an amma a shari'a fa man fassara ma bi yadihi amma alayhi min al-diyun asali da larabci ma'anarsa sai ta dan bambanta da yadda shari'a ta zo da shi wannan ya zo cikin bayanin duk malaman da suke sharhin hadisi kusan duk wani littafi da ka duba da ake sharhin hadisi na zamanin farko za ka ga asali abin da ake nufi da al muslim shine wanda ya tsiyace amma mukan ce shi eh, kalmar babu laifi amma dai ba ta dace da asali ma'anar al muslim da larabci ba البياض من بيان الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني بشكل هو الطاء جزء له في شكل لا تجد في الجلد جابوا مفسرا الإمام النووي تفسير مفسرا الإمام سجل مسلم يابو مفسرا ابن حجر جايبا سجل مسلم فتشيني فتح الباقي idan aka ce al-muslim da larabci ana nufin mutumin da ya tsiya ce mai da larabci ya tsiya ce gaba daya kuma wannan an same shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana sunan tirmidhi yana babu ma ja'a fi sha'anil kitab wal qisas hadisin Abu Hurairah akwai ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ga sahabbai atadruna mal muflis wannan lafazi guda kenan akwai kuma lafazin hadisin da ya zo a na manis muflis ko kun san waye al muflis manzo Allah yake tambayar sahabbai suna zaune kaga ya nuna cewa sahabbai sun san abin da ake nufi da al muflis tuntun sai suka fassara al muflis ga manzo Allah ya rasulullah al muflis fina man la dirham lahu wala mata' ai al-muflis a wajenmu shine wanda ba shi da sulan azurfa ba shi da kadara Haka sun fasara sun gaya ma annabi fasaran al-muflis yanda suka sani tun asali wato wanda ya tsiyace shine mutumin da ya zama to ba shi da komi kala sai manzo Allah ya ce al-muflis min ummati wanda ya tsiyace cikin al'ummata man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi shine mutumin da za a tashi a lahira al-muflis cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda za a tashi a ranar kiyama ga sallah ga azumi ga zakka duk yayi amma kuma wa ya'ti karshe kama haza ya zo lahira da laifin ya zagi wani wa kazafa haza ya yi kage ma wani wa akala ma da haza kuma ya ci dukiyar wani wasa baka da hada ya zubar da jinin wannan ga sallar ga azumi ga komi an yi waje guda wajen ibada ya tara lada amma kuma ya zo da tarin laifi na hakokin mutane wanda Allah ya ce wata raba haza ya daki wannan ya zubar da jinin wannan fa ya ka odu sai an annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai zauna zai tuhula fa ya yaktasu hada min hasanatihi wato za a yi sakayya ma wannan daga ladan da ya tara to haza min hasanatihi wancan ma yi mai sakayya daga ladan da ya tara ana ta ɗebo ladansa ana biyan mutane fa in faniyat hasanatuhu idan ladan nasa sun kare fa qabla an yuqtasa ma alayhi min al-khataya kafin laifukansa waɗanda ya tara ya zama ko an gama biyan su manzo Allah ya ce ufida min khataya sai a rika ɗebowa kuma daga laifukan waɗancan tunda nashi ladan ya kare sai a koma ɗebo laifin wancan fasoriha alaihi a jefa mar a ta ɗebo laifuka ana zuba mar sai a waye gari ya tashi a lahira babu ma lada ko ɗaya sai tarin laifi manzo Allah ya ce sun matori a sin nari sai a jefa shi a wuta Allah ka tsare kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya masahabbai wata fassara ta al-muflis su abin da suka sani na al-muflis shine kamar ka ce matsiyaci wanda ya tsiyace ba shi da komi malla Hamalahu, wala mala ba shi da dirhami ba shi da dukiya ba shi da kudi sam wanda ya tsiyace shi ake cewa al-muflis sai manzo Allah ya musu fassaran lallai hakikanin wanda ya tsiyace shine wanda zai kashi a lahira ba shi da komi ai ka gama anan ta zo ne saboda a duniya in ba ka da kudi sai a cewa ne ya zama ya tsiyace amma a lahira fa in ba ka da lada cewa ne ya tsaya ce kuma hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2418 yana sahihu muslim babu tahrimi zulmi hadisi na 2581 akwai bambanci tsakanin lafazin al-imam muslim da lafazin al-imam tirmidhi amma bambancin kadan ne hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisin 87 al-imam bukhari shi ma ya kawo hadisin abu huraira amma ya zo da wani lafazi daban yana babu man kanat lahu mazlamatun inda rajul fa halalaha lahu hal yubayyin mazlamatahu hadithan abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kanat lahu mazlamatun li aqihi min irbihi duk wanda ya zama ya cuci wani cuta na mutunci aw shay'in ko ma wani abu ya ta tahallalhu minhu al yawm to ya nemi yafewarsa a yau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba mutuncin wani ka nemi yafewarsa a yau ka taba dukiyar wani ka nemi yafewarsa a yau qabla an la yakuna dinarun wala dirham kafin rana ta zo ranar da babu sulan azurfa ba na zinari ita ce ranar kiyama da me za a biya hakoki in kana lahu amalin salihu idan ya zama mutum yana da aikin kware da yayi ukhila min sai a rika diba daga aikin kwarai bi kadri makula majiji gurgurdan zaluncin da yayi ana ba mu mutane ana biyan hakoki da shi wa in lam takun lahu hasanatu idan ko ba shi da wasu ayyuka masu kyau ba shi da wani aikin lada da ya tashi da shi a lahira ukhila min sayyi'ati sahibi sai a rika diba daga laifukan wanda ya cuta fa humina alayhi ana dorawa kansa kaga kenan hadisin hadisin Abu Hurairah ne amma lafazin na alimamu bukari sai bambanta da lafazin alimamu muslim da alimamu turmi hadisin ya tawar da riwayoyi daban-daban wanda wannan ya nuna dole ka nemi yafiyar wanda ka cuta dole shi a fahimtar alimamu bukari ko mine ne sai ka sai ka sai ka nemi yafewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shi alimamu bukari yana cewa hal yubayyin mazlamatahu shi idan ka zo neman yafewa sai ka bayyana cutar da kai zai tambaya bai ba da amsa ba sai kawo hadisin abu huraira wato yana nuna dole sai ka faɗa wannan fahimtar na imam bukari dole sai ka faɗa musu wani na yi gulmarka wani na yi kaza wani na yi kaza amma akasari malamai abin da suke cewa idan hakki na mutunci ne karka bayyana wa mutum amma idan hakki na zahiri ne dole sai ka mayar ko ka bayyana da yan biyu kenan kamar misali idan ka yi gulmar mutum ba za ka gaya masa wani na yi gulmar ka ba saboda mutuncinsa ne ka ci sai dai ka nemi yafe wasa kawai ba tare da ka fallasa kanka gare shi ba kuma shi shi ma ba lalle bane ya nemi kamar bayani amma ba lalle bane ka bayyana masa cewa ka yi kaza domin bayyanawan yana daɗa ɓatawa ne ba gyara amma idan zalunci na dukiya ne ba to dole sai ka mayar ko kuma ka bayyana wato wani na taɓa cutar ka dubu kaza ka yafe ne mutum zai ce wani na taba cutar ka dubu kaza ka yafe mu ko dai ya faɗa ko kuma ya nemi wannan kuɗi ya kawo ya bashi ko da da sunan kyauta ne dukiyar zai ka dawo hannunsa wani da Allah ko wani bashi tsakanin mu amma ya dade ka manta na sani gashi dai na dawo da shi ka koyi alhali ta kan dukiyar kai wannan ba laifi ba ne dukiyar ta dawo hannunsa shine muhimmi ko nan ma baka gama ba sai ka nemi yafewa don ka cuce shi ka hana shi amfana morar dukiyarsa na wani lokaci amma ka ga ya zo da sauki shi al-imam bukhari yana nuna cewa ko ni ne ne sai ka a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana abin da ake nufi da al-muflis kamar yadda hadisin ya nuna mana sahabbai suna fahimtar al-muflis fahimta ta larabci tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi misali a littafin tuhfatul ahwazi mujallar da shida shafin ɗari biyu da takwas da malamin ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa habbai a nan wato ya ce musu waye al-muflis suka gaya masa sai shi kuma ya musu bayanin al-muflis min ummati yawm al-qiyamah man ya'ti yawm al-qiyamah yani bi salati wa siyami wa zakati wa jaa wa qad shatama hadha wa qatafa hadha yace hadha allazi zakartu kamar manzo Allah yana ce masa habbai abinda na gaya muku shine hakikanin tsiya cewa ta duniya ba komai bace amma cewar lahira ita ce musiba shine abinda manzo Allah yake shara da sahabbai <clears throat> wa amma man laysa lahu malun wa man qalla maluhu mutumin da ya zamanto ba shi da dukiya gaba daya ko dukiyar ta kare fa nasu yusannu lahu muflisan ba shakka larabawa suna kiran shi al-muflis wanda ya tsiyace ta hada hakikatul muflis amma hakikanin ma'anar wanda ya tsiyace eh, ne wanda ya tashi a lahira bai da komai saboda tsiyacewa ta duniya amrun yazulu wa yanqatu bi mawt tsiyacewar duniya tana karewa idan mutum ya mutu tsiyacewar ta kare wa rubba man qata'a bi yasarin yahsul lahu ba'da zalika fi hayatihi tana yiwuwa ma mutum ya samu wadata a bayan da ya tsiya shi wannan ba abin mamaki ba ne bi khilafi zalikal muflis amma banda wanda ya tashi a lahira wato a matsayin mutumin da ya tsiya shi fa innahu yahlaku al halaka tamma saboda mutum ne wanda zai halaka cikakkiyar halaka har abada shine annabi yake mana ishara da shi wato mu ji tsoron cewar lahira kamar yadda muka san cewar duniya ba ta da daji to mu sani tsiyacewar lahira ta bi mutu Allah ka tsare so ma'anan a taflid wato shine tiyatarwa da larabci bayani na biyu wato shine ta sashin mu'amala wanda dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo babi a kai ke da yake nufi da tiyatarwa ta sashin mu'amala ibn kudama a littafi al-mughni a mujallar da hudu shafin 262 wato ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ma sahabbai wannan tambaya sai ibn qudama yace arada anna khalaq al-akhirati ashaddu wa a'ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa tsiyacewar lahira ta fi tsanani ta fi girma akan tsiyacewar duniya bi haifu yasiru muflisu duniya bi nisbati ilayhi kal wato annabi yana da hikimar magana irin wannan magana da yayi yayi irin ta a wurare da yawa lokuta da yawa akwai hadisi da aka samu wato ba wai annabi yana cewa a'a kar ku dauka al-muflis sahabbai sun gaya muta al-muflis wanda ya tsiyace a gari a fahimtar mu shine wanda ba shi da kuɗi sam ba shi da kaya kaddara ta tsare ba dukiya ba da sai manzo Allah ya ce wanda ya tsiya ce cikin al'ummar ga bayanin manzon Allah ba wai yana cewa kuskure ne suka yi bala sun mar bayanin fahimtar su da duniya sai annabi ya kawo fahimtar lahira kaga ya taba ya da tabbatar da abin da suka fahimta akai misali anan shine akwai hadisin da manzon Allah yake cewa laysa shadidu kasura ai mai karfi ba shine gwanin kokowa wanda yake yawan kada mutane ba shine mai karfi eh, ba walakin shadid allazi yaglibu nafsahu inda al-ghadab ai mai ƙarfi shi ne wanda iya mallaka ransa idan idan ya kusata ya kusata amma sai ya mallaki ransa manzo Allah ya ce Allah shine mai karfi ba wai kana da karfi shine ka rika tada mutane ai ba kamar wani wani dan dangane amma hakan manzo Allah ba wai yana nufin ya canza kalmar asura sura bane la yana gwada musu ku a fahimta gwanin kare wanda ke kada mutane shine ake ce ma asura amma a shari'a ai mai karfi ba wai mai yawan kada mutane ba mai iya mallakan zuciyarsa ne. kada har yanzu dai ya bar musu wannan kalma hakika asura mai karfi wanda ke kada mutane shi yake kira asura amma duk da aka sai ba su wata ma'ana wanda ta zo ta fashin shari'a akwai kuma wani misali da manzo Allah yake cewa laisa sabiqu man sabaqa ba'iru ai gwanin tsere ba shine wanda rakumin sa ya tsere ba sauran mutane ba wa inna masabiqu man ghufira lahu me tsere shine wanda aka gafarta mishi kaga manzo Allah nan ma sai ya matsi ya bamu ishara hatta ta tsere tsere da muke gasa na tsere tsere domin tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana wannan gasa ta tsere tsere rakuma a sanya rakuma su yi tsere tsere sai maza Allah ya ce a ah, ai ba wanda ya tsere ma wanda rakumin ya tsere ba rakumin mutane ba shi ake ce ma asabi ba ai asabi gwanin tsere shine wanda aka gafarta mishi kaga ya tsere ba kowa kafin ka mutu an gafarta maka ai ka tsere ba kowa kaga manzo Allah sai ba mu wata ma'ana ta sashin shari'a saboda mu rika la'akari da ita wato mu ringa kwatanta duniya da tsira ta kiyama sannan akwai wani misali kuma da manzo Allah yake cewa laysal gina an kasaratil arab ai ba wadata ita ce yawan kaddara ba kana da motoci gidaje kana da ba wannan ce wadata ba in ji manzo Allah innamal gina ginan nafs ai wadata ita ce wadata rai wanda ya samu wadata a cikin ransa shi ne mawadaci domin idan mutum bai samu wadata rai ba sai ya tara gidajen ba su shi ba idan ya gama gidaje a najeriya sai koma dubai nan ma in yi ce kai bare taɓa london farisa amurka har ya mutu kaga wannan bai samu ya rai ba saboda ka duk ginin da yake bai ishe shi ba amma idan mutum ya samu wadata ya rai ko da ba yi da gida yana cin shi kam ai ba masalauci ba ne yana da wadata saboda ka wadatar rai shine cikakkiyar wadata yanzu Allah sai yana bamu mu misali da al'amura na zahiri mu rika la'akari da al'amura na baji ne shi amma in ka dawo ka fiƙi al-muflis fi urfil fuqaha malaman fiƙi idan suka ce al-muflis wane ne eh, wanda ya tsiyaci da larabci wanda ba shi da komi kamar yadda sahabai suka fassara da manzo Allah sahabai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba yi da dukiya ba kuɗi komi ya kare shi ne al-muflis amma a fiƙihu ba al-muflis shine man dainuhu aksaru min mali idan ba su sukan ka sun yi yawa har sun fi karfin dukiyar da ka mallaka to shine ake kiran ka al-muflis kaga fassara ya samu canji daga asali yadda take a larabci bisa la'akari da matsayinta a shari'a a larabci yadda ya sahabai suka fassara wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi da komi shine al-muflis amma a fiqhu ba ba ne al-muflis ba idan aka ce wani matsiyaci ana nufin wanda bashinsa ya haura kaddararsa mutum ne ya ta cin bashi ya zamanto dukiyarsa ma ba za ta iya biyan bashin ba ne farrajahu aksaru eh, min dakhlihi abubuwan da yake yake wato abubuwan da ya mallaka ba za su biya abin da wato ya to an ake biyan sa ba me yasa ake kiransa al-muflis ibnu qudamah yake sammahu muflisan wa kana zamani ko da mutum mai dukiya ne da fike wa ana kiransa al-muflis wanda ya tsiya shi li'anna malahu mustahaqqu sarfi fi jihati dayni saboda dukiyarsa gaba ɗaya za a sarrafa a biya shi da ita kamar misali ne za ka samu da yawa a yau akwai mutumin da yana da dukiya amma ba su sukan banki ana ganin yana walwala ba ka masa a ƙasa sai ya mutu asiri ya ne bankin in ya zo sai ya sai da kaddaran gaba daya magada ba samu komai ba dukiyar ta kare wanda shi yake cewa al-muflis a fiqh gashi da dukiyar amma bashin sa ya haura dukiyar shi wannan shine al-muflis musiba ce Allah ka raba mu da shine ibnu qudama yake fa ka'annahu ma'dud komai yawan dukiyar sa kamar marashi kamar bai da komai وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة ثم فسر لأن النبي لم المفلس نلاهرة سيمن إشارة هكذا أي كاجا فإن فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال وقال الله يشي مكين لذي تاشي ألاهرة قال لا دانا جنجب أظني صلى زكاة كومي قال لا دا تاجي أظاهري amma kuma lakin na haka na tuna alai hakkokin jama'a da suke kansa ya fi ladan da ya tara saboda ka za a ɗaiɗi ladansa a yi ta biyan hakki har a waye gari ladan ya kare a yi ta ɗebo zunubin waɗancan ana jibga mara sai a waye gari ba shi ma komi don haka yasa ibnu guda mai ce fa ka annahu ma'dumun ya zama bashin ka ya fi ƙarfin dukiyarka kamar baka da komi ne kamar baka da komi ne domin ba kwasu matsayin al-burama wannan dukiyar taka idan aka raba ta ga mutanen da suke jinka bashi ba ke yana shi alam za a waye gari bashi da komi wa ya duba an yi kuna sunne bi zalika lima ya kuma ilahi min adami maliki ba da wafa idai abin da sa ake kiran mutum uh, al-muflis wanda ya tsiyace saboda ko da yana da dukiya idan an gama biyan bashin dukiyarsa zai koma matsiyaci din wa duba an yankuna sumiya bi zalik li annahu yumna'u min at-tasarruf fi kuma ana da damar a hana mutum sarrafa dukiyarsa illa shay at-tabi sai dai dan kadan alladhi la ya'ishu illa bihi wanda ba za a hana mutum sarrafa abin da yake bukata na abinci ba kamar misali yan kwandala shine kalbulus wanda shi yasa aka dauko kalmar daga alfalas wa mata lazima al-insanu duyunun halla ana la'akari da ba su suka da lokacin biyan su yayi ba bashin da ka riga ka ci akan alkawari zaka biya nan gaba lokacin bai ba wato misali mutum ne ana bin ba su suka ana kiran irin waɗannan ba su sukan alhalla wato ba su sukan da lokacin biyan su yayi baka biya ba to la yafi maluhu biha yana da kaddara saboda haka fasaha ko ma ukul hakim masu bin masu bin wannan mutumin bashin za su zo ga sarki alhakimi kenan zamanin ana aiki da shari'a ko ku su je gaban alkali wanda kamar yanzu kenan suna da damar su kai karansa wajen alkali lazimat ku ijabatu dole ne ya amsa kira ويستحب أن har alhajjar عليه لتجتنب da na mu'amalan lokacin da aka kawo karasa gaban sarki sarki kuma zai sa a yi shela matukar an gabatar da shi ya yadda akwai basu suka mutane a kai shi to a wannan lokaci za a yi sanarwa sanarwar da za a yi shi ne karwa ne sake mu'amala da wani saboda dukiyarsa ba ta shi ce. dukiyar dama ta wasu ce za a raba musu wato abubuwa guda suke hawan kanka na daya ta'alluqu huququl ulama bi aini maliki dukiyar da ya mallaka gaba daya hakkokin masu bin bashi sun hau kan dukiya wannan doka ce wanda shari'a ta tabbatar da haka na biyu man tasarrufu fi fi aini maliki dukiyar ma da ya mallaka hukuma za ta sa doka kar ya sake tabawa kamar misali yana da motoci yana da gidaje saboda haka sai a karɓe motocin gaba daya a karɓe gidajen gaba daya a hana shi sarrafa waɗannan dukiyar saboda in ya sarrafa to waɗanda suke bin sa bashin nan za su rasa hakokinsu na uku an da wajen da aina maliki inda fa huwa haqqu bi halin sa'ir al-gurama lokacin da aka kawo ƙara daban alkali alkali ya kira shi saboda haka sai aka tara dukiyar wannan mutumin da aka tara daga cikin masu bin sa bashi sai wani ya ga kaddararsa a ai ga wannan keken ne na sayar mishi keke na da ya saya kenan ga ma to shi wannan manzo Allah ya ce yana da damar da dauki keken sa kawai amma akwai sharuɗa akai na hudu anna lil hakimi bai amalihi wa ifa al ghurama alkali yana da damar yayi gwarjan dukiyarsa gaba ɗaya dan abiya ba su suka saboda haka abu hudun nan yana kan mutumin da tabbatan iya cewa ya hau kansa har aka kai gaban hukuma wannan shine bayani na farko abin da ake nufi da at-tablis menene at-tablis wato shine tiyatarwa an tiyatar da wani sanarwa da za a yi don za a yi sanarwa a gari wani an tiyatar da shi don haka kar wani ya sake mu'amala da shi in yayi mu'amala da shi to ruwansa idan aka ce an tiyatar da shi da ma'ana dukiyarsa kenan fa yanzu ta zama ta masu bin shi ba shi Allah ya samu gani sai bayani na uku bayani na uku shine ya kai ga abu na biyu da ibn hajar ya faɗa a wannan babi shine alhajiru kaga yace babu taflisi wal hajri babi akan kiyatarwa wal hajri shine hana mutum sarrafa dukiyarsa kaga sai an iyatar da shi an tabbatar da wani yanzu ya kai hali na cewa ta inda ba su sukan da ake bin su sun dukiyarsa yau kaga an tabbatar da wannan sai an tabbatar da at-taflis kafin na ake kai ga al-hajr shine an hana sarrafa dukiya menene al-hajr shine hana mutum ya sarrafa dukiyarsa wannan ya zo cikin an-nihayat fi gari al-hadith a duk na farko shafin 142 ibn lafiyar ya ce alhajiru almanu min tasarruf abinda ake nufi da alhajiru shine a hana mutum sarrafa dukiya don haka babin yana magana akan abu biyu at-taflis wal hajru at-taflis shine tabbatar da tsiyacewar mutum ta yawan bashin da ya hau kansa alhajru fa hana shi sarrafa dukiyarsa kaga sai an tabbatar da ba su suka sun fi karfi yawan dukiyar shi sannan sai a kai ga alhajiru an hana shi sarrafa dukiyarsa wa min hu hajar alqadi ala sufir wa sufi idan kuma min tasarruf malik wato a hana mutum sarrafa dukiyarsa halal ne a shari'ar musulunci saboda haka sa ibn hajar ya kawo babin nan akan alhajiru ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhajiru ta tashin shari'a yana zuwa kashi biyu yana zuwa kashe wanda shine abin da malamai su duka suka tabbatar wato ana hana mutum ya taba dukiyarsa li maslahati nafsi saboda taimakon shi kansa saboda a taimake shi shi kansa kamar me kamar misali yaro karami mutum ne ya rasu mai dukiya ya rasu sai ya bar yaro karami kaga idan aka bar ma yaron nan dukiya zai bata ta ne saboda bai san ciwon kansa to wannan shari'a ta musulunci ta ba da damar a kwace dukiyar a hana shi taɓa sai ranar da ya mallaki hankalin sannan za a ba shi kaga an hana shi dukiya saboda taimakon kansa na biyu mahaukaci mutum ne yana da dukiya sai ya samu taɓe hankali mutumin da ya samu taɓe hankali ba za a bashi ya hau mota ko ko a bashi ya rika ibon kudin ba domin zai salwata shi saboda haka kaga idan yaro karami saboda bai mallaki hankali ba wanda ya samu taɓin hankali shi ma haka rashin hankali yasa za a hana shi taɓa dukiyarsa mutum da uku shine al-mubazzir wanda malamai suna cewa mutumin da ke watsi da dukiya shi ma ana masa haka wanda wannan yana bukatan bayani mai tsawo wato mutumin da yake almubazzaranci yana da dukiya amma yana tawaki da su hanyar da bai dace ya kashe dukiyar ba yake kashe ta almubazzir shi ma yan uwansa suna da damar su sa hukuma ta hana shi sarrafa dukiyarsa saboda almubazzarancin da yake yi wato um, zai iya kai ga cutar da kansa don za a waye gari dukiyar ta kare idan ta kare kuma nauyinsa zai dawo kansu saboda haka yan uwa suna da damar su kai karan dan uwansu wanda ke almubazzaranci shari'a sai ta hana shi sarrafa dukiyarsa waɗannan mutane kamar kashi uku duka ana hana su taɓa dukiyarsu don maslahar kansu su kansu ba don hakkin wani yana kai ba yaro karami saboda taimakon shi a hana shi taɓa dukiya wanda ya samu taɓin hankali a hana shi taɓa dukiya saboda taimakonsa sai ranar da ya warke mutumin da ke almubazzaranci shi ma haka wanda in ka zo ga alqur'ani a suratul nisa'i farkon sura Allah tabaraka wa ta'ala ya magana a kai saboda muhimmancin sa aya ta biyar zuwa shida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama kada ku ba ma wawaye dukiyar dukiyar ku inji Allah kada ku ba ma wawaye dukiyar ku kaga hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala maimakon Allah ya ce kar ba ma wawaye dukiyansu la sai Allah ya ce dukiyanku domin ba ta tasu bane saboda suna da bauta. idan yaro yana da bauta, sai ka shi ya ta barnan dukiya kamar dukiyar ka yake barna saboda akwai hakkin akwai hakki na amana tsakaninka da shi a kiyama wannan yasa Allah ya ce kar ku ba ma wawaye dukiyarku allati ja'ala Allah lakum qiyaman wanda Allah ya sa ku kula da ita Ku fiha amma ku rika ba ku ku rika azurta su da wannan dukiyar ku rika ba su abinci eh, idan dukiyar maraya tana hannunka wannan dukiyar ba ta kai a ba mu maraya ba saboda yaro karami ne ba za a ba shi dukiyar ba amma abin da ya zama na dole za a iya ba shi waksuhum kamar tufafi a dinka mar daga wannan dukiyar wanda ya zama larura amma ba za a bashi kudin kashewa ba saboda karshe ya salwantar da dukiya Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan za ku yi magana da su ku gaya musu magana mai daɗi kar ku dinga gaya musu magana mara daɗi dukiyarka tana waje na amma zan mayar maka insha Allah dan gaba ka dan kai hakuri maimakon ka ce ba zan taɓa baka dukiyar da mutum da kai lalatacce ne kaga maganar ba ta da daɗi dukiyarsa ce a wurinka sai ka gaya mar magana mai daɗi amma ka hana shi dukiyar in ji Allah sai ce wabtan mai ma ku rika gwada su marayu ku rika gwada hankulansu hatta idza kun nikaha in sun kai lokacin aure dan lokacin aure yana kaiwa lokacin da mutum yake samu hankali idan sun kai fa in anastum minhum rushdan idan kun hangi shiriya a tare da domin kalma ta al'ina hangen mutum daga na aka samu ta ya ne ru'yar insan min ba'idin a hangen mutum daga nesa shi ne ake nufi da al'ina su. fa in anastum minhum rushdan idan kun hangi shiriya tare da waɗannan yara ko tare da waɗannan da suka samu taɓin hankali ko tare da wannan da ke almubazzaranci Allah ya ce fadfa'u ilaihim alwalahum sai ku mayar musu da dukiyansu kaga ya nuna alqur'ani ya tabbatar mana akwai alhajr alhajr shine a hana mutum ya sarrafa dukiyarsa kashi na farko saboda taimakon sa shi kanshi kaga idan aka hana yaro karami ya tafi dukiyarsa dan a taimake shi haka nan wanda ya samu tafi hankali haka nan wanda ya zama almubazzari waɗannan duk ana taimakon su ne aka hana su taɓa dukiyarsu amma Allah ya ce ga lokacin da za a ba su dukiyar a bayar musu sai Allah madaukaki ya ce daga lokacin da aka hangi alamar shiriya wanda shine malaman tafsiri suke cewa ma'anar wannan kalma ita ce da an ga alamar yaro ya shiru a bashi dukiyarsa kar a jira wai sai ya zama cikakken mai hankali wannan babu mai sanin lokacin sai Allah amma daga lokacin da aka ga alama a wane yanzu akwai alamar ya kama hankali ya kama hankali ya tsara mutuncinsa da alamar ya gane kuskure da sai a ce to da zo sai a kawo shaidu ba wani haka ko za ka ɗauki dukiya ka bayar ba dukiyar maraya ba a karɓanta sai a rubuce da shaida ba a mayar da ita sai a rubuce da shaida wanda alkur'ani shi tabbata da haka saboda ka ranar da za ka mai da dukiyar sai ka kira shaidu ga yaro ga kuma takarda lokacin da baban ya rasu an bar min dukiya kaza amma na sanya ta a kasuwanci ana jari kaza da sauransu ga abin da ta samar kuma ga iya abubuwan da nake baka duk ina rubutawa yanzu zan bai da ma dukiyar ka ga shaidu kuma ga yawanta sai ka bayar a rubuce wanda shine abin da shari'a ta tabbatar Allah ka samu kare ibn qudama al-littafi al-muqni yace wa inna ma أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيره كذورة الشيوار الله يا دنكن تدوكير yace ta masu rikonta ne ba ta ainihin masu mallakarta ba li'annahum qiwamuha wa mutaffiruha saboda suke tsayuwa da dukiyar suke gudanar da ita shi yasa Allah yace amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kashi na farko kenan kashi na biyu fa ana hana mutum taba dukiyarsa don maslahar wani ba shi ba to wannan shine abin da muke magana a kai Alhajiro li maslahatil gairi a hada mutum taba dukiyarsa don maslahar wani me yasa aka ce maslahar wani mutum ne ya dinga ciwo ba su sukan jama'a ya tara dukiya kuma ya kibiya to kaga za a hana shi taba dukiyar don maslahar ba ta shi bala maslahar waɗanda ya karbo hakokin nan, saboda maslahar su yasa aka hana shi taɓa dukiya da wannan ku shi ne abin da jumhurin malaman suna suka tabbatar da shi wanda ya hada da al Malik al Shafi al Ahmad bin Hanbal wanda za zaka gansu a littafin A akasari malaman fiqh suna babi kamar yadda Ibn Hajar ya kawo haka yana mawahibul jalil mujallad biyar shafi 88 da mukmil muhtaj mujallal nabi shafi 146 kashaful qina yana mujallal nabi shafi na 405 saboda haka abu ne wanda ya tabbata alqur'ani kamar yadda ka kawo aya ta biyar zuwa shida suratul nisa sannan kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ne ya tabbata a sunnar manzon Allah Shi ne ta dalilan da ibn hajar ya kawo wannan babi a littafin bulugul maram sai ya tabbatar mana wato a hana mutum taba dukiyarsa saboda maslahar wani saboda hakkin wani da yake kansa ya tabbata a cikin alkur'ani kuma ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan babin shi ne yake tabbatar mana da wannan dalili اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إن الحميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن الحميد مجيد الحمد لله ما مشكا قراتني أما كما رجع حديثنا إن شاء الله بابركم بابركم بادر دوب حديثنا إن داو حديثنا بركم وعن ابن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه يكربوتك بابنك شيني كعب بن مالك رضي الله عنه الله يقال يتسق عليه كعب بن مالك صحابي من الله صلى الله عليه وسلم هذا يبعد الأبار abin da ya auku anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ka'ab bin malik sahabi ya ba da labarin cewa manzo Allah hajar ala mu'az ibn jabal malam hajar ala mu'az malam manzo Allah ya ya hana mu'az ibn jabal ta dukiyarsa inda shine al-hajar wato wannan ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana mu'azu ya taba dukiyarsa shine hajar alai wa ba'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwanjan dukiyar ta mu'azu bin jabal shine wa ba'ahu ya sai da dukiyar aka yi gwanjan sa kenan fi dainin game da wani bashi kana alaihi wanda ake bin sa rawahu dara qutni الإمام الدار قطن يرويته كان كتاب العقبية والأحكام وتصلنا الدار قطن وصححه الحاكم كما الإمام الحاكم يا إنجا تولى حديث جنا المستدرك كتاب البيوع باب الرهن محلوب ومرفوض ثم حجر يقول أخرجه أبو داود مرسلا ثم الإمام أبو داود يروي أن الله بارك نكع بالمالك amma hadisin da aka kawo mursal idan aka ce mursal ba a ambaci sahabi da ya ruwaito hadisin ba an tsallake shi wa rajjaha ko ba al abu dawud ya rinjayar da irsalahu ya rinjayar da cewa hadisin mursal ne hadisin ba marfu'un ba wato mursal ne hadisin abdurrahman bin ka'ab bin malik kuma al bai bayhaqi shi ma ya rawaito hadisin yana kitabu taflis yana kitabu taflis babu hajjiri ala al-muflis wa bai'i malihi fi duyuni a sayar da dukiyar mutum a yi dukiyar dukiyarsa saboda ajiya ba su suka illa dai hadisin marko yana da rauni kamar yadda ya zo cikin irwa galil hadisi na biyar. kamar yadda ibn hajar ya faɗa a nan al-imam hakim ya inganta hadisin al-marfu amma shi al-imam abu dawud da ya rawaito hadisin yana cikin maratu al-imam abi dawud al-imam abu dawud yake hadisin ba wato akwai eh, hadisin an tsallake ka'ab bin malik hadisin riwaya ta abdurrahman bin ka'ab wato yanda labarin ya so cikakke ka'ab bin malik ya ce kana mu'azu bin jabal shaban faqiya shi wannan sahabi yake ba da labari yace mu'azu bin jabal daga cikin sahabban manzon Allah matashi ne kyakkyawa mai tsananin kirki mu'azu bin jabal hakika yana da tsananin kirki kuma yana cikin manyan sahabban manzon Allah manyan sahabbai saboda yana cikin wadanda suka fara musulunta kafin ma musulunci ya nisa a madina kuma ya halarci a yaƙe da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana saurayi yana matashi an yi yakin badar yana shekara 20 saboda haka idan kana duba hadisai za ka ga cewar malamai suna magana mu'azu yana cikin manyan sahabbai wanda hatta su kansu sahabbai ma suna ruwaito hadisin shi kasar a cikin sahabbai akwai malamai su kansu sahabban ba daraja bai bane saboda haka zaka ga Abdullah bin Umar ya rawaito hadisin sa Abdullah bin Abbas Jabir bin Abdullah Anas bin Malik sahabbai waɗannan sahabban duk sun rawaito hadisi na na shi Mu'az kaga kenan ba ma in shi bane yana sama da su saboda haka waɗanda suka ruwaito hadisin sa Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Jabir bin Abdullah Abu Umama al-Bahili Anas bin Malik wanda ba iyakan su ba kenan dan waɗannan yara ne suna kasa yana yana cikin manyan sahabbai to mutum ne mai tsananin kirki shi mu'azirul jama'a kuma masani ne cikin masanan sahabban manzon Allah wanda har ma manzon Allah yana cewa a kiyama shine shugaban malamai Eh, kaga kenan duk wani malami duk ilimin ka kana bayan mu'azu bin jabal to mu'azu babban masani ne mai tsananin kirki sai shi ka abdul malik ke bada labarin sa yace wa kana la yusiku shay'an saboda haka baya rike komi eh, wa eh, falam yazal yudad saboda haka ya dinga cin bashin mutane wato mutum ne mai kirki saboda haka in ya ga ka shiga wata damuwa sai ya ciwo bashi ya biya maka damuwa ya cire ma damuwarka to kaga ai dole za a shiga damuwa ka biya ka ciwo shi? ka biya ka yaye ma wani damuwa kaga kai ma za ka shiga damuwa hata ukuri kamaluhu kulluhu fi dai ka ma malik yake har sai da ba su suka da ake jin mu'azu suka shanye dukiyarsa gaba daya wato sun nutsar da dukiyarsa gaba ɗaya idan an ce sun nutsar ana nufin dukiyarsa ma ba za ta iya biyan ba su suka ba saboda aka fa'atan biya sallallahu alaihi wasallam shi kansa mu'azu da abin ya bar yawa sai ya zo ga annabi fa kallamahu li yukallima qurama'a ya masa magana akan ya sa baki wadanda suke bin sa bashin nan su sassauta ma falau karatu li ahadin shi ne yake cewa da a ce za su iya barin bashin nan ma wani la taraku li mu'azin da sun barwa mu'azu li ajli rasulillah saboda manzon Allah ya sa baki amma masu bin bashi sun ce sufa fa Allah sai an biya su fa ba a rasulullahi lakum mal saboda ka sai manzo Allah ya sai da dukiyar mu'azu gaba daya ya yi gwanjanta hatta kama mu'azu da gairi shai sai da mu'azu ya tashi bayi da komai duk abin da ya mallaka an riga an yi gwanjanta an biya bashi wanda yana riwayar sa'id ibn mansur yana sunan sa'id ibn mansur amma ibn hajar mai littafin global maran akwai littafin sa tafsirul hadith a wancan littafin a juzu ina ku shafin talatin da yake magana akan wannan hadisi na muka karanta ce ma fahimin riwayat mashhura abinda ya inganta game da labarai da suka shahara na cewar mu'azu bashi ya hau kansa a zamanin manzon Allah akwai labarin da ya zo cikin marasil na al-Imam Abu Dawud wanda shi ne mara shahara da shi a nan da yake cewa wa akarata ko abu dawo da mursalan al'imam abu dawo yana da kitabun da rafi wanda eh, a wannan littafin yana magana a kan hadisai da aka samu wadanda suka zo a wannan tsayin a tafsirihu bi annal qurama yaltamasu zalika ibnu hajar yace abin da ya inganta ne. masu bin bashin su ne suka haɗa kai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya zo a riwaya ta limamu zara kusuri inda mu'azan ata rasulullah fa kallamahu li yukallima guramahu mu'azu eh, shi ke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki ga waɗanda suke bin sa bashi ya sa baki ko za su saurara mishi fala hujja fiha anna zalika liqtimatul hajr shine ibn hajar ce akwai wannan hadisin amma wannan baya nuna cewar dalilin hakan yasa annabi ya hana mu'azu ya taba dukiyarsa wa inna ma fiha talabu mu'azu ar-rifqa bi minhu iyakar abinda hadisin al-imamu daru kudi ne ya nuna shi ne shi mu'azu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi akan ya sa baki saboda wato su sassauta mishi wa bi tattalin riwaya sannan kuma su waɗanda ke bin sa bashin su suka kawo ƙara wani dalili sa annabi ya ya hana mu'azu ya taɓa dukiyarsa saboda ƙarar da masu bin sa bashi suka kawo aka yi sa aka samu matakin farko wani dalili zai sa alƙali ya hana mutum ya taɓa dukiyarsa ya sanya doka sai idan masu bin bashin sun kawo ƙara kaga sai da masu jin bashi suka kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yayi haka duk da cewa akwai malaman da suke ganin shi hakimi yana da damar ya sanya doka a kai ko da ba kawo kara mutum mai dan ya zama mai yawan cin bashi to abin ya auku a shekara ta tara daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa kusa da rasuwar annabi abin ya auku saboda manzon Allah ya rasu a hijira ta goma sha abin ya auku a hijira ta tara shekara ta tara to akwai riwaya ta ka'bin malik da ya yake fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai mu'az ya taho ga annabi yasluhu ilayhi an yas'ala ghurama'ahu an yabahu law ya rasulullah ka roki masu dina shi su yafe min mana wani tashi saboda bashi yayi yawa shi kansa mu'az ya gane ba zai iya biya ba su yafe min wani yanki in biya wani yanki fa abau za Allah ya kira suka ce ina sai dai ya biya duka falau taraku li ahdin min ajli ahdin da a ce za su bar ma wani dan wani taraku li mu'azu bin jabal min ajli nabi sallallahu alaihi wasallam da sun bar wa mu'azu ko da sun yafe mar ko da sun rage saboda alfarmar da annabi ya nema saboda darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita to da sun kifa fa ba annabi kullu malihi fi daini sai manzo Allah ya sai sayar da dukiyar mu'azu gaba ɗayan ta aka yi kwanciyarta aka sayar aka biya bashi hatta kama mu'azu da gairi shai sai ga mu'azu ya tashi bayi da komi hatta idza kana amu fathi makka to da shekarar nasarar makka ta zo ba بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا ليبجبره wanda ya nuna tsakanin shekara takwas zuwa tara a biyawo manzo Allah lokacin shine dalilin da ya yasa annabi ya kira Mu'azu da Abu Musa al ya tura su Yaman yace yanzu na tura ku yamma ku je ku yi da'awa ku je ku shugabanci al'umma ta saboda masana Mu'azu yana cikin al Abu Musa al yana cikin almuhajiru. lokacin da za su fita ka duba darajar da Mu'azu yake da ita wajen manzo Allah lokacin da mu'azu zai tafi yana kan rakumi manzo Allah yana raka shi shi annabi yana tafiya a ƙasa amma mu'azu yana kan rakumi suka fita bayan gari manzo Allah yana mai rakiya da suka zo ban kwana sai ce to tana yiwa ka dawo bani daga nan mu'azu ya san cewar iyakan rabuwarsa kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya tabbatar da adalci ta wajen zama da mutane duk da darajar da mu'azu yake da ita a wurinsa masu bin bashi da suka zo manzo Allah bai kokarin kare shi ba illa dai yayi da ni alfarma ku rage ko ku yaji suka ce a'a shi ko yayi ya tsaye da hukuncin Allah akan mu'azu duk da son da yake mata saboda ka sai da ya kwance dukiyarsa gaba ɗaya ta kare gashi yana cikin masu darajar sahabban manzo Allah saboda ka sai manzo Allah ya tura shi a matsayin gwamna mata yankin Yaman ko ya samu hanyar da zai biya ragowar bashin da ba a gama biya ba kuma ya samu yadda zai ƙara tsare mutuncinsa wannan ya sa lokacin da za su fita manzo Allah yake masa wasiya to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam dan akwai riwaya ta al-Imam Zuhri ibn Shihab ibn Shihab ya yace lamma ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam mal mu'az aw kafahu lin-nas a lokacin da manzo Allah ya yi wancan dukiyar mu'az bin jabal Allah ya kare ya tafa gare shi lokacin da manzo Allah ya yi wancan dukiyarsa aka biya masu basu suka su sai manzo Allah ya tsaye da shi sai ya tsaye da shi gaban jama'a an tara mutane sai manzo Allah ya ce man ba a haza shay'an fa huwa batil duk wanda ya sayar ma wannan wani abu to cinikin banza yayi wato yayi asara me yasa ba Allah ya haka saboda kar ka sake ciniki da shi domin akwai hakokin mutane a kan shi sai an gama biya kafin zai samu ikon shi ku duba adalci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanarwar da manzon Allah yayi wanda ya sayar ma wannan wata kadara daga yau to yayi aikin banza wannan sanarwar wanda shine ana ana iya neman mai shela wanda zai bi unguwa unguwa ana iya bugawa a jarida ana iya sanarwa ta kafafen rediyo daga yau wani hukuma ta haramta shi taba dukiyarsa kuma ta haramta aiki niki da shi wanda ya dace da sunnar wazo Allah wannan sadarwar shi ake nufi a tabli shi ne mai aiki ake nufi da tiyatarwa wato an tiyatar da wani nan an yi sadarwa duniya ta sani da ba ya tsiyaci idan an ce ya tsiyaci ba kun ya tashi ake ba ana kare mutane ne kada su kara bashi bashi Eh, su ƙara masa bashi alhali ga basu suka ba a gama biya sannan kuma ana hana shi ya taɓa dukiyarsa saboda idan aka bar shi zai je saye da sayarwa kaga dukiyarsa ce zai taɓa wannan dukiyar kuwa ga shi an riga an bi doka akan dukiya ce da za a raba wa mutane hakokinsu wannan annidabu bitaflisi yani alal muflis shi ne ake nufi da shahar ubaidan za su bi sifatin islam wato a sanarwa mutane jama'a su sani wani fa ya kai hali na tsiya cewa ta inda akwai hakokin mutane a kansa ana kokarin a kwato hakokinsu don haka karku yadda hukunna wani ciniki da shi wannan ana yinsa ne saboda tsare hakokin mutane da kuma shi kansa mutuncin shi to ma a nan ibn kudama littafin al-mughni bayan yayi bayanai game da mas'alar ta at-taflil sai ce akwai malamin da suke ganin inna ma lam yatruk eh, lam yatruk al-ghurama li mu'adin ina sallamahum rasulullah wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira masu bin mu'adu bashi ya nemi su rage ko su yafi suka ce a'a me yasa ba musulmai bane lalla mu kazu yahudan yahudawa kaga ya nuna halal ne a samu cinikayya tsakanin musulmi da kafiri halal ne matsala ta hudu alimamu shaukani da yake magana akan kitabu taflis labarin mu'azu din yana babu hajjir alal madin ko bai imani gidi ka babu da yanki juzi na biyar shafin gari biyu da tisin da biyu kadis tudilla bi hajjirihi ala mu'azin ana kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mu'azu ya taba dukiyarsa annahu ya juzo hajju ala kulli madiyun saboda ka duk wanda ake bin sa ba su suka hukuma tana da damar ta hana shi taba dukiyarsa sai an biya waɗannan ba su suka ne wa ala annahu ya juzo lil hakim bai madiyun halal ne ga hakimi shugaban musulmai ya yi barjan dukiyar mutumin da bashi ya hau kansa lika ba bi dainihi saboda ajiya ba su sukan nan min gairi farkin bai da mata da maluhu mustagrakan bidai wa bai da masabi kun maluhu kazali wanda yana da dukiyar ta kai daidai biyan bashi da wanda yake da dukiyar ba za ta iya biyan ba su sukan ba duk da ne saboda idan an gama wajen dukiyarsa ya zama ba su sukan ba a gama biya ba har yanzu ana bin shi rana illa dai za a daga wannan doka da aka yi na alhajjur a kansa amma a tabligu yana nan kaga alhajjur yana da iyaka alhajjur yana da iyaka zuwa lokacin da aka gama gwanjon dukiyar mutum amma idan ya zama ba shi da komi fa daga wannan lokaci sai a tabligu ya tsaya za a ce an daga wannan doka ga wani ko da ka za a ci gaba mu'amala da shi amma dai sauran bashin da yana da zai rika biyan kaga an yadda zai yi saye da sayarwa amma kuma duk da haka idan ba kai yadda ka bashi bashi wannan bashin ba za a biya ka ba sai an biya waɗancan mutane waɗanda suka kawo ƙara gaban hukuma wannan shi ne abin da alimamu shafi'i alimamu mali da malamai da dama suka tabbatar wanda alimamu shaukani ya kawo bayani a kansu wa kad ruwiya al-hajr 'ala al-madyun an ruwaito wannan hatta zamanin sai sayyidina umar sai sayyidina umar yayi aiki da wannan doka wanda yana cikin littafin muwaffa yana littafin muwafa yana kitabul wasiya babu jami'ul qaba'i wa karahiyati da kuma sunan dara kutuni da kitabul musannaf ibn abi shayba da sunan kubra na al-imam al-bahaqi da kuma kitabul musannaf na al-hafiz abdul razzaq wadannan sun ba da labarin labarin sayyidina umar yayi haka ولم يمكن أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة لو كنت سيدنا عمر يهوى النزوكا ya yi wannan hukunci babu wani sahabi wanda ya nuna cewa abinda da sai na umar ya yi ya saba ma sunnar manzon Allah sai zama kenan duk sahabbai sun yi ijma'i bayan sai na umar ya tafi sai ibn Uthman shi ma ya yi wannan hukunci na alhajjar saboda yawan bashi da ya hau wani wanda al-Imam Bukhari ya kawo labarin sa mu'allakan bai kawo shi da isnadi ba yana babu iza da malahu inda muflis saboda haka ibn hajar da yake sharhin wannan a fathul bari mujallal na biyar shafi na saba'in da shida yake wa salafu abu ubayyin fi kitab al-amwal al bukhari ya kawo labarin sayyidina usman shi ma ya sa doka kan wani mutum ya taba dukiyarsa saboda ba su suka da suka hau kan shi amma al-imam bukhari bai kawo isnadin bayanin ba illa dai abu ubayyin a kitab al ya kawo isnadin hadisi ya hada shi haka na al bai al-bayhaqi ya kawo shi da isnadin sahih labarin da sa'id ibn musayyib ya bayar sa'id ibn musayyib shi ya bada labarin sayyidina umar sai ibn musayyib ya ce ah, sayyidina usman sai sa'id ibn musayyib ya ce aflasa mawlan li ummi habiba ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da wani bawa da ta yantar da tun da ayyantar da shi kaga yana da damar yin mu'amalarsa sai zama shi ma yana da wannan hali ya tara ba su suka suka mar yawa faktu sai mafihi ila usman sai duk musayyib ya ce sai aka gardama ta kaure masu bin wannan bawa yantaccen bawa waɗanda suke bin sa ba su suka suka kawo kara wajen sai na usman saboda haka fa kafa sai sai na usman ya yi hukunci ya hukunta cewa wannan mutumin kare sake taba dukiyarsa saboda wannan dukiya hukuma ta zartar da cewa za a yi gwanjan kai an biya madan suke bin sa bashi kudaden su kaga ya faru zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta akan mu'azu ga zamanin sayyidina Umar ya faru zamanin sayyidina Usman ya faru saboda kai sa malaman sunna gaba ɗaya sun tabbatar hakan gaskiya ne illa dai akwai abin da malamai suke cewa kamar misali yadda ya zo cikin bayanin shek salih al-fawzan a littafin sa al-mulakhasul fiqhi yana cikin na biyu shafin tamanin da tara amma madinul mu'sir annabi la yaqdiru ala wafa shay'in min dai. mutum ne ya ci bashi da ya ci bashi ba zai iya biyan bashin ba kuma da aka duba ba yi da komi ma da za a yi gwando to kaga masu bin bashi waɗanda ake bin su bashi iri biyu ne akwai al-mu'sir al-mu'sir shine wanda gaba ɗaya ba shi da komi kuma ana bin sa bashi wancan da ake magana al-muflis wanda ya tsaya shi ne mutumin da ana bin sa bashi amma yana da dukiya illa dai ba su sukan tana yiwuwa wato sun fi karfin ma kaddara da ya mallaka amma idan aka ce al-mu'sir fa al-mu'sir ana bin sa bashi kuma bashi da halin biya din saboda ka bashi da wata kaddaran ba da za a daga ayi gwanjan ta bare a biya bashi to shi wannan fa ba a kansa ake magana ba saboda ka kar mutum ya dauka saboda yana jin bashi zai kai karar wani kotu ko da ka kai karansa kotu ka'ida eh, ne a duba yana da ma kaddarar da zai biya ka bashin idan ba shi da kaddarar da zai biya ka bashin to akwai maganar sa a cikin alkur'ani wanda Allah da kansa ya magana suratul baqara aya ta 280 me Allah yake wa in kana zu usratin fa nadiratu ila maisara idan mutum ya shiga tsanani ne shi ake kira zu usra wanda shine yasa ake kira sa al wanda ya shiga tsanani ba shi da komi ya karbi bashi ta ko babu hanyar da zai biya bashi ba shi da ma kaddarar da za a sayar bare a biya bashi ga abin da Allah ya ce fa nadiratun ila maisara sai a jira shi zuwa lokacin da Allah ya sauwake mana wato ka ƙara jin iri gare shi har zuwa lokacin da Allah zai hore bar yadda zai ya ka shi. mai Allah ya ce a gaba wa an tasaddaku khairun lakum da ma za ku yi sadaka ne mafi alkhairi gare ku kaga tun da ya shiga tsanani ne ka yafe mar shi ya bi in kun ta talabu da in kun zan kuna sani a nan saboda hadarin bashi saboda taba hakkin mutane shine sa Allah ya kara da cewa wattaku yawman da fihi ila Allah ku rika kiyaye ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah saboda ka cin ba su sukan mutane da nufin ba za ka biya ba hadari saboda duk hakkin jama'a da ke hawa kanka akwai ranar da fa Allah zai zai tambaya shi yasa yace thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a cika ma kowanne rai abin da ya aikata alhali ba a zalunta kowa ba yadda za a yi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi mai shiga aljanna ya shiga aljanna alhali akwai hakkin wani a kansa ba za Allah yake ba zai yi ba aljanna ba ta samuwa ga mutumin da hakki yake kansa ko dai hakkin Allah ko na dan adam dole sai an biya wannan hakki wanda wajen biyan hakki guda biyu ne na farko shine tsakanin masu tafiya aljanna da kuma masu tafiya wuta wanda za a yi shi ne da farko shi da filin hisabi amma idan an gama wannan karka dauka nan ma ka tsira za a hau tsirati idan an hau tsirati ka tsallaka to ba za ka shiga aljanna ba sai an kawo ta gada kuma ita wannan gada sai an biya hakki tsakanin yan aljanna su yanzu saboda ka eh, kaga kenan an takaita wahalar da kuma damuwar gare ka a tsayuwar farko tsakanin masu tafiya aljanna da masu tafiya wuta tsayuwa ta biyu a tsakanin masu tafiya aljanna sallarsu saboda a lokacin da aka riga ta tsallaka siraji tana yiwa aljanna ta kamanin za ta hau amma akwai basu sukan wasu a kanka waɗanda suna cikin aljanna su ba to nan za a yi ta zartaro ladan naka ana ba su har aljanna ta dawo na uku ko na biyu Allah ya kare mu da mu farkon littafi kuma hadisin farko an bakar bin abdurrahman an karbo hadisin daga abu bakar bin abdurrahman an abi hurairata ya karbo hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kare ya tsaka قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ناجم الله ينا cewa man adraka malahu bi ainihi wanda ya samu dukiyarsa ainihinta inda rajulin a aflata a wajen mutumin da ya riga ya tsiyace kun ga kenan magana ta yi gaba wato an riga an hukunta cewa wani mutum wani su suka sun hau shi saboda ka an hana shi taba dukiyarsa an yi sanarwa ku da kuke jinsa bashi kun zo gaban hukuma Shi ne maza Allah ya to sai ka ga dukiyar ainihin ainihinta ga mutumin da ya riga ya tsiyace an tsiyatar da shi wanda ba su suka suka rinjaye dukiyarsa sai mazan Allah ce fa huwa ahaqqu bihi min gai shi ya fi cancanta da dauki dukiyarsa fiye da sa wato idan masu yin bashi suka haɗu gaban hukuma lokacin da za a yi kwaljen dukiyar wannan za a biya ba su suka saboda ka an tara dukiyar da ka zo sai ka ga za ka dukiyar ga ta nan ainihinta muka ba da misali da keke ko babur dama ka sayar masa babur sai ga babur din a gaban kuma ita din shi sa za Allah yake bi aiki. ainihin dukiyar ka sai ga ta za Allah yake to kai ne ka cancanta ka dauki wannan babur din fiye da wani wanda ke bin mutumin nan bashi wato wani ba zai ce a'a ya za ka dauke babur Aini ma ina jin sa bashi kalan karshen ta ba ba abin da za a biya ne ba za Allah yake tun da shi ya sai da babur din ga wannan mutumin shi ya cancanta ya dauki babur din sa متفق عليه حديث ينا صحيح البخاري ينا كتاب الابتكار ينا كل باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ينا صحيح مسلم باب من أدرك من, من, من ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه وعند رواية الإمام المسلم تزور إن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شي وان يروي حديث لك أبو هريرة سنة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شي بعد الأباري أنه سمع أبا هريرة يا أبو هريرة هنا شيوا النبي صلى الله عليه وسلم يجي من أدرك ماله بعينه وان يرزق دوكيا عينهنك عند رجل قد أفلس أو جمع من ديارك يا سياتي aw insani kal aflasa fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shi yake cancanta da dauki dukiyarsa fiye da wani wanda ke bin wannan mutumin bashi ibnu hajar yake wa rawahu abu dawud kuma imam abu dawud ya rawaito yana sunan abi dawud babu fi rajuli yuflitu wa yajidu ar-rajulu mata'ahu bi aynihi inda. yace wa malikun haka nan al-imam malik ya rawaito wannan labarin yana muwafa yana babu ma ja'a fil iflas fi iflas al-gharib min riwayat abi bakr abi bakr bin abd arrahman ta riwayar abu bakr bin abd arrahman wanda tabi'i ne abu bakr bin abd arrahman bin harith bin hisham bin bin al-mughira al-qurashi abu bakr shi da asalin sunansa kuma wanda ya rawaito hadisin nan shi abubakar din nan wanda yana cikin yaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ahadu fuqaha tabi'in bin madina a zamanin tabi'ai a garin madina babu masani babu malami kamar shi shi rawaito wannan hadisi yana cikin masana na tabi'ai da ke garin madina alladina kana alaihim madaru fatwa fi zamani wanda a zamanin su fatawar wannan malami ake nema kawai ta yanke gardama an za an haife shi zamanin sai da umar kaga kenan da ya gama zuwa Allah ba an haife shi zamanin sai da umar bin khattab eh, don haka idan ya rawaito hadisi mursal kai tsaye ga manzon Allah za a ce wannan hadisin akwai tsallake amma amintaccen malami ne wanda ibnu abdul barri ya magana a kansa yana sharhin wannan hadisin a kitabul tamhid yana mujallar da kuka shafin gari guda 94 har ba an inkiya ake masa rahibu quraish rahibu quraish shi wannan malamin abdurrahman abubakar bin abdurrahman ana ce masa rahibu quraish saboda babu mutumin da ya kai shi yawan sallah da yawan ibada mai tsananin ibada ko babu wanda ya kai shi ilimi a garin madina to amma ga shi ya rawaito hadisi mursalan ya rawaito hadisi mursalan a sake ya tsallake sahabi kaga dai hadisin muka karanta na sama riwaya ce ta zo marfu tun daga hadisin abu huraira hadin abu huraira ko sahabi ne amma ibnu a riwaya ta al abu dawud da malik riwaya ce da ta zo mursalan bi lafzi yanda lafazin hadisin ya zo ayyuma rajulin ba a mata'a duk da mutum ya sai da wata kadara fa akhlasa alladhi wanda ya sayi kadaran sai ya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ka sayar ma mutum kaya wanda ka sayar masa wannan kayan sai ya siya shi walam yaqbil ladhi ba'ahu min sababihi shay'an wanda ya sayi kayan naka bai biya ka kudin sa bai biya ka wani abu na kudin sa ba ko da kadan ne illa da ya sai kayan an yi alkawarin zai baka zai biya ka amma bai biya komi ba fa wajada mata'ahu bi ahlihi sai mutum ya samu kayansa ainihin shi a lokacin da ake gwanjan kayan wannan mutumin da ya siya can sai kaga kayan naka ainihin sa wanda ka sayar ma wancan mutumin Da ya riga ya biya ka komi ba sai manzo Allah yake fa huwa ahaqqu bi to ne mafi cancantar ya dauki wannan kayan ya dauki abin sa domin dama da ya sai da kayan ba a biya shi komi ba wa in ba san mushtari amma idan wanda ya sayi kayan ya riga ya mutu ya riga ya mutu sai ya ce fa sahibul mata'i to mai wannan kaddara din uswatul qurama yana daidai da sauran masu bin bashi shine uswatul qurama wato yana daidai da wanda ya zo cikin tuhfatul ahwazi mujallad da shafin dari uku da cikin da shida idan aka ce uswatul qurama ana nufin huwa musawil lahum wa kawahidin minhum ya'khudhu mithla ma ya'khuduna wa yuhramu mimma yuhramuna tana daidai da sauran masu bin wato abinda annabi riwaya ta ba riwaya farko ba riwaya ta farko wancan ita ce mutafakun alaiha riwaya ta biyu din ita riwaya ce ta zo mursala kamar yadda ibnu hajar ya faɗa riwaya ta al-imam abu da kuma al wato yace idan ka da kayan ka ga mutum wannan mutumin bai biya ka komai ba ya yi alkawarin zai baka kuɗi nan gaba an sa lokaci bai dai baka komai ba sai ya zamanto wannan larura ta same shi an kai kararsa gaban alkali alkali ya hukunta cewa wannan mutumin ba ya tsiyaci to kaga mutumin da ya sayar masa da wannan kaya ya shiga saka mai shi ma saboda haka zai zo shi ma lokacin da za a yi gwajen kaya shi ma zai zo don a bashi nashi haƙƙi to lokacin da ka zo sai ya zama kaga kayan da ka sayar mishi gashi na ana gwanjonsa manzo Allah ya ce to kai ka fi cancanta ka ɗauki abinka wannan kayan da ya sayar masa eh, eh, alƙali ya ce to ɗauka amma sharaɗi an samu sharaɗi a nan wanda sharaɗin baya hadisin farko da muka karanta na sama sharaɗin da aka samu a nan shine idan dama bai biya ka komi ba kenan ba a baka komi a kudin ba idan ko har ya taba baka wani abu na kudin wannan kayan to ko da lokacin da za a yi gwajin kayan ka zo ka ga kayan to ba na ka bane da kai da sauran masu bin sa bashi ɗaya ne saboda ka wannan kayan gwajin ka za a yi kowa ma yana iya sayan shi amma inda a ce bai biya ka komi ba to kana da damar ka dauka shine ya sake misali da kuma idan mutum ya mutu idan mutum ya riga ya mutu to hakki ya riga ya faɗi saboda haka da shi da sauran masu bin bashi su guda ne akwai kadi da aka samu ta riwaya ta alimamu malik alimamu malik eh, a riwayarsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana qabahu min ha shay'an fa ma baqiya fa huwa uswatul ghuraba idan ya baka dama wannan kuɗi na kayan to kenan ka da ikon daukan wannan kadara da kai da sauran masu yin bashi da yayi wa ayyuma imri'in halaka wa inda indahu mata'un imri'in bi aynihi ittaba minhu shay'an aw lam yaktabi fa huwa uswatul ghuraba riwaya ta Imam Malik idan mutum ya rasu yana bin idan mutum ya rasu wani mutum yana bin sa bashi idan mutumin eh, yana jin sa bashi to wannan dukiyar ba ta komawa gare shi ko da a ce wannan mamacin bai biya komi ba ba za ta koma gare shi tun da mutuwa ta shiga ta kai saboda wannan dukiyar ba ta zama mallakar shi ba amma inda yana da rai to idan aka zo lokacin da za a yi gwanjon kayan yana iya ɗaukar kaddararsa hadisin alimar malik ba shakka shine hadisi wanda yake mafi inganci wanda ya ce wa salatul haƙi alimar Bai haƙi ya sadar da shi يا فاتد لإسناد يلا كتاب السنن الكبرى بعض المشتري يموت مفلسا بالثمن فيجي وضعفه تبعا لأبي داود أما الإمام بهجي يا رولنا حديث مرفوع حديث ده يزم مرفوع يا رولنا ناشي فمر يند الإمام أبو داود جماع رولنا يلا بعض الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه إنه wato al-imam bahaki yace la yasihu mawsulan wa faha mursalan hadisin bai inganta ba ta inda aka sadar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma hadisin wato ya inganta a matsayin mursal bi ma'ana ya tabbata ta bayanin shi abubakar bin abdurrahman ba tare da an samu abu huraira ya taho cikin riwayar hadisin yana wato sahihun da gairi kamar yadda zuwa irwa galil a juz'i na biyar shafi na 270 ibn hajar a littafin fatul bayani ya yake abinda wannan yake mana ishara da shi wato shi shine sharadi kafin dukiyarka ta koma halinka akwai sharadi idan har ka riga ka ba ma wani mutum bashi idan an taho ana gwanjan kayansa kafin dukiyar taka da ka ba da bashin da dawo halinka akwai sharadi wanda shi shine sharadin da aka samu cikin hadisin da ya kawo a bayani na ƙarshe متجبا يتورى أبو داود كما الإمام أبو داود يروي ينا باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده وابن ماجه حكنا الإمام ابن ماجه شما يروي ينا باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس أما من رواية عمر بن خلده ta riwayar umar bin khaldata zura'i al-ansari shi kuma wannan alkali ne a garin madina alkali ne a garin madina aka kawo wannan rigimar a zamanin zamanin muawiya lokacin marwan bin hakan shi yake gwamnan madina ya nada abu huraira abu huraira shi ke tsaron garin madina gaba daya wato ya zama kamar shi kamar wani kwamishina ne a zamanin muawiya yana kulawa da madina a ƙarƙashin marwan bin hakam yake cewa shi wannan alƙalin aka kawo ƙara irin haka masu bin bashi sun hadu suka kawo ƙara kotu ne umar bin khalda wanda alƙali ne yake kada a kaina abu huraira mun je ga abu guraira fi sahibin lana game da wani abokinmu wani sahibinmu kan aflasa ya riga ya tsiyace ya ba bashi ya hau kansa da muka samu abu huraira muka ce za mu yi hukuncin nan faqam da abu huraira yace la aqdiyanna fikum bi qada'i rasulillah zan muku hukunci da hukunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira yace man aflata aw mata wanda ya tsiyace ko ya mutu fa waje da rajulun mata'ahu bi ainihi sai wani mutum ya samu dukiyarsa ainihinta fa huwa ahqqu bihi to shi ya fi cancantarsa al-imam ya inganta wa ba'afa abu dawud hadhihi ziyada kari da aka samu na fikirin mauti in ya mutu alimamu abu dawud ya ce wannan karin ya inganta ba amma dai farkon hadisin ya inganta man aflasa fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bi wanda ya dace da hadisi don ka karanta da sama amma an mata din shine wanda bai inganta ba yani fi zikirin mauti ambatan mutuwa da aka yi a gurin akwai riwayar da limamin nasa'i da limamin abu dawud suka kawo ya zo ta hadisin samura bin jundub baya ga hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da mata'ahu inda muflisin bi ainihi fa huwa ahaqqu bi wanda ya samu dukiyarsa a wajen wani mutum wanda ya tsiyace ba shi ya hau kansa ana gwanjar kayansa manzo Allah yake fa huwa haqqu bihi shi cancan tare dauki abin sa kaga an samu hadisin mutum biyu kenan ga hadisin Abu Huraira ga hadisin Samura sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda yana sahih Ibn Hibban Abdullah bin Umar ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza udima ar-rajulu fa wajada al-ba'i'u mata'ahu idan mutum ya bace idan mutum ya bata an neme shi an rasa to kaga waɗanda suke bin sa bashi su kuma sun shiga wani hali to su ma dai shari'a ba ta haramta musu dukiyarsu ba suna da damar su kawo kara kotu idan sun kawo kara kotu alƙali zai sa a tare dukiyar wannan mutum idan ka samu dukiyar ka ita kanta bi ainihi fa huwa haqqu bihi mutum shi cancanta ya dauki dukiyar sai ya tafi shi kaga ya rage asara akwai riwaya kuma samura manzo Allah yake mansuri kamaluhu aw ba'a lahu mata'u wanda aka kaji dukiyarsa misali an kama barayi sai zama to an samu dukiyar da suka sata idan an tara wannan kayan za a yi gwanjonsa sai wani ya zai ce a ga kaya na Allah Allah ce fa kowa haku bi sai da kayan sai da shi wa yar al-mushtari ala ba'ihi bi saman ko ko a kama kayan sata da aka kama kayan sata shi asalin mai kayan annabi ce yana da damar da ɗauki kayan sai da tafi shi kai da ka sai kayan wajen farawo manzo Allah ya ce to sai barawa ya biya ka kudin ka amma dai shi ne kaya tun da ya fi kayan sai na da ya dauka ya tafiye shi wato waɗannan duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wanda ke nuna cewa shari'a ta tsare hakkoki na mutane ta ta kowace fuska hatta ta yanayin bashi domin akwai waɗanda suke a dubin bashi mutum yana cin bashin bai damu da yadda zai biya shi ba saboda ka shari'a ta yi hukunci a kai bayani na ƙarshe wanda yana buƙatar magana mai tsawo ba za mu gabatar da shi ba saboda kurewar lokaci insha Allah sai darasi na gaba za mu kawo bismillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك